فراغ عليهم ضربا باليمين sai annabi Ibrahim ya nufe su da duka da hannunsa na dama da nufin ya kakkarya su